بعده اليوم وبه دخلنا في موسم آخر فضيل ألا وهو موسم الحج فقد قال تعالى الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فها نحن نتقلب اليوم في نعمة أخرى هي شهود يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ألا فاطلبوا من الله دوام هذه النعم والزيادة منها بشكرها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أيها المسلمون اعلموا أن أقوم سبيل للاستزادة من نعم الله تعالى هو الاستقامة على دين الله تعالى فالله تعالى هو رب الأزمنة كلها ورب الشهور كلها ورب الأماكن كلها وقد أثنى على نفسه بالاختيار فيختار بعضا من خلقه ويرفع بعضهم فوق بعض درجات لحكم يعرفها ويبينها لعباده لقوم يعقلون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقد وقع اختياره لرمضان شهرا فاضلا لإنزال الكتاب المبين وإرسال الرسول الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وللصيام الذي هو من أسرع أبواب الجنان ولكنه تعالى أراد منا الاستقامة دائما واتخاذ السبيل إليه وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا فهما إرادتان إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة ولا يملك منها شيئا كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ألا فاستعينوا بالله تعالى على الاستقامة على الصراط المستقيم قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال عز شأنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواء فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وقال جل شأنه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وقد سئل الصديق هذه الأمة وأعظمها استقامة بعد رسولها أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال ألا تشرك بالله شيئا يريد الاستقامة على محض التوحيد وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه استقاموا أي أخلصوا العمل لله وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما استقاموا أي أدوا الفرائض وقال الحسن البصري استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل, قل آمنت بالله ثم استقم وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وإن من صبر الاستقامة التي حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بها إرداف رمضان بصيام ست من شوال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم ألا فاستقيموا إلى الله تبارك وتعالى بهذا الصوت الذي حثكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم راجينا ثواب الله تبارك وتعالى مقبلين عليه فإنه لا يخلف الوعد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين All you brothers and sisters in Islam, I urge you just as I urge myself and always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. We have been enjoying Allah's blessings from one station to another. His bounties are really uncountable. The last we have witnessed was the life in Ramadan and the opportunity to pray the annual Eid congregation this morning. And again, we have entered today another station of righteousness, which is the station of Hajj, the fifth pillar of Islam. Allah says in the Quran, Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Hajj is performed in some well-known months. This month Asha'wal Shawwal, and Dhul Hijjah. In fact, here are we today also enjoying another righteous moment which is the Friday. The Friday is the best day of the week. Is the best day in which the sun rises. We can continue to count the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, but we will never be able to count all of them. Indeed, Allah is most forgiving, most merciful. We should therefore continue to request from Allah subhanahu wa ta'ala for the sustenance of this bounty, and for their increments through appreciating him with utmost sincerity and acts of righteousness. Allah has declared in the Quran that if you are appreciative and grateful to him, he shall continue to add of his bounties and benevolence to you. But if you prove to be ingrate, indeed his punishment is stern and severe. O you Muslims, let us remember that the best way for sustaining Allah's bounty and for seeking additional bounties from Allah subhanahu wa ta'ala is to maintain steadfastness in upholding the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah is the Lord of all times, is the Lord of all places, is the Lord of all manners. Allah subhanahu wa ta'ala eulogized himself that he chooses among his creations and raised some high above others. He had chosen the month of Ramadan and made it easy for us to devote ourselves to His will throughout the month. But that does not mean that He only wants us to be steadfast only in Ramadan. He really wants us to be steadfast all the time. Let us therefore continue to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Let us strive to avoid any act of abomination, any act of sin and crime against Allah and against humanity throughout the moments of our life. Let us not celebrate Ramadan or the end of Ramadan through acts of sin against Allah subhanahu wa ta'ala for that is a clear indication of retardation and retrogression into evil. Scholars have mentioned that one of the signs of acceptance of our Ramadan training deeds and activities is when we continue with righteous deeds, meaning that we are steadfast. We did not retract. We did not go outside the, the track. We did not derail from the straight path. One of the ways to be steadfast with activities of Ramadan is what the Prophet sallallahu encouraged us to do immediately after Ramadan. That is to follow up the fasting of Ramadan with fasting of six days in the month of Shawwal. These days may be fasted consecutively and it has it, it starts from the second of Shawwal. You can fast six consecutively. You can divide them and do them separately. The Prophet ﷺ said as narrated by Abu Ayyub al-Ansari in Sahih Muslim, whoever fasts Ramadan and then follows it with six days fasting in the month of Shawwal, it will be as if he had fasted the entire year. I urge you to fast these six days so that we get the reward of the one who had fasted for a complete year. May Allah enable us to do that and may He accept it from all of us. Allahumma ameen. dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai kowa muna neman agajinsa muna neman shiryarsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu daga mugayen ayyukan duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta face Allah madaukakin sarki shi kadai ke bashi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzan Allah shikamakon annabawa kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkin sa da kyauta ta zuwa ran tashi alkiyama ya ku al'ummar musulmi lallai mana cikin gata na Allah madaukakin sarki da ya ta kwararo mana nemominsa waɗanda ba sa ƙirguwa ba sa ƙiddiguwa saboda tsannin yawansu Allah madaukakin sarki ya ba mu dama mun ga watan Ramadan mun raye watan Ramadan da azumi da ƙiyamun lai da sadakoki da karatun alkur'ani da ciyarwa da sauran ayyuka na bauta sannan ya sake ara mana rayuwa yau mun yi biki na wato ainihin idi domin kambaba sunansa da kuma gode masa bisa wannan shari'a da ya mana na aiwatar da rukuni na uku daga cikin rukunan addininmu addinin musulunci wanda shi ya yarda mana da wannan tsari na rayuwa a matsayin addini wa raditu lakum alislam dini sannan har yanzu da shiga wannan wata na shawwal mun sake shiga wani zango na ayyukan alkhairi mun shiga zango na aikin haji Allah madaukakin sarki yana cewa aikin haji ana yi ne a waɗansu watanni sanannu Sune shawwal zulqa'da da zulhijja so ana fara shirye-shiryen aikin hajji tun daga watan shawwal ne har abin ya kankama a watan zulhijja musamman a ƙarshen gomansa na farko sannan da farkon gomansa na biyu har yanzu dai yau mana wato ainihin wata ni'ima ta musamman ne shaidan ranar juma'a muna fita daga watan da yafi kowanne falala muka shiga ranar da fi kowanne falala ranar da mafi alkhairar rana ko yini wadda rana ta bullo a cike shine ranar juma'a wannan duka ni'imomi ne na Allah madaukakin sarki Allah ya ce in za ku ƙididdige ni'imomin Allah madaukakin sarki ba za iya ba za ku iya giwaye su ba lallai Allah madaukakin sarki mai cikakken gafara ne mai cikakken rahama dan haka ya buwa ɗin musulmi mu ci gaba da neman Allah madaukakin sarki ya dawwar marmana da ni'imarsa da ni'imominsa a kan mu kuma ci gaba da neman Allah madaukakin sarki ya daɗa mana ni'imominsa ta hanyar godiya a gare shi Allah yana cewa lallai ku ya shelanta in kun gode man to lallai zan ci gaba da ƙara muku ni'imomi in ko kuka yi mun butulci to lallai azabata tana da tsanani ya kuwa tuma musulmi mafi daidaituwar hanya na neman ƙarin ni'imomin Allah da dawwamantar da ni'imomin Allah madaukakin sarki shine daidaituwa bisa addinin Allah miƙewa da riko kyamkyam da addinin Allah madaukakin sarki da tafarkin manzansa sallallahu alaihi wasallama a dukkanin al'amuranmu a kowane lokaci a kowane irin yanayi kuma a kowane wuri a kowane wata Allah madaukakin sarki shi ne mahalicci na dukkanin zanguna na zamunna na dukkanin watanni da dukkanin wurare eh Allah yana zaban abin da ya ga dama cikin halittansa ya fifita sashe akan sashe ya ɗaukaka darajar sashe akan sashe saboda hikimomi wadda ya sani kuma kan bayyana mana waɗannan hikimomi don domin mu hankalta yana cewa mahaliccinka shi ke halittar abin da ya ga dama ya kuma zaɓi abin da ya ga dama su bayi babu wanda ke da zaɓi a cikinsu tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah madaukakin sarki daga abin da suke masa shirka haka nan Allah yana cewa shi yake sanya ku kuzanto zanto mai yau na juna a bayan ƙasa kuma ya ɗaukaka sashen ku ya fifita darajarsu a kan sashe domin ya jaraba ku cikin abin da ya ba ku lallai Allah mahalicinka mai gaggawan ukuba uh, ne kuma lallai shi mai cikakken gafara ne da yafiya to shi ya zaɓi watan ramadan ya mai da shi wata mai falala ya saukar da littafinsa a ciki ya aiko da manzansa sallallahu alaihi wasallama a ciki ya kuma sa mai azumi a ciki azumi wanda shi ne mafi saurin kofofin ko hanyoyin shiga aljanna amma ya so mu ci gaba da daidaituwa da tsayuwa kan addininsa da riko da shi kyamkyam ne a kowane lokaci kuma mu nemi agajinsa wajen yin haka don haka muna kira da babban murya kada bayan ramadan mutum ya koma ruwa abubuwan da ya tuba yana yi ya tuba daga yin su a watan ramadan yanzu kuma ya kamar lokaci ne da zai koma wannan alama ce na taɓewa alama ce ta rashin rabo alama ce ta cewa a shaida man tuban muzuru ya yi Allah ko cewa ya yi a yi tuba na gaskiya ya ayyuhan lalina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha imam muslim ya rawaito daga Sufiyan ibn abdullah wanda ya zo ya tambaya annaba alaihi salatu wassalam yace na ce ya rasulullah ina son ka faɗa min wani zance a musulunci wanda zai wadace ni ba sai na tambayi wani kuma a kan dangane da shi ba bayan ka annabi alayhi salatu wassalam yace qul amantu billah thumma istaqim kace yi imani da Allah sannan ka daidaitu ka tsaya kyamkyam a bata addinin Allah madaukakin sarki haka na cikin sahih muslim tauban ya rawaito annabi alayhi salatu wassalam yana cewa istaqimu wa lan tuhsu ku daidaita bisa kan tabarki ba zai yi ku yi hakan ɗari bisa ɗari ba amma ku yi iya ƙoƙarinku saddidu wa kare ku daidaita ku yi kusa duk lokacin da ka ja baya yi ƙoƙarin dawo ka dawo kan tafarki har annabi yana cewa ku sani cewa mafi alherin ayyukan ku shine sallah kuma babu mai kiyaye alaula sai mummuni don haka daidaito da tsayuwa ƙamƙam bata addini al'amuran da suka shafi zantuka da ayyuka da yanayi da niyoyi a kowane ɓangare na rayuwa wani abu ne da Allah yake so a wajenmu a kullum ba sai a ramadana kaɗai ba ɗaya daga cikin hanyoyi na tabbatuwa akan abubuwan da muka koya a ramadan shi ne abinda annabi musallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar da mu na ci gaba da azumi bayan wata ramadan imam muslim ya fito daga abu ayyub al-ansari mai masaukin annabi kenan a madina yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda ya azumi watan ramadan sannan ya biye masa da azumin kwana shida a watan shawwal to kamar ya azumci shekarar ne gaba daya wannan ba karamin da rama da bane yana da hikimomi da yawa daga cikin hikimomin da shine wanzantar da mu bisa aiki na wato ainihin azumi wanda ya fi kowanne saurin shigar da mutum gidan aljanna don haka muna jawo hankalin al'umma muna kuma kira da babban murya wannan suna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ayi kokari a aiwatar da ita azumin sittin shawwal ana fara shi ne daga biyu ga watan shawwal wato daga gobe kenan ko ka yi shi a jere ko kuma ka raba shi matakai ko ne ka tabbatar ka yi shi kafin watan shawwal ya fita Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukanmu Allah madaukakin sarki ya karbi sallolinmu ya karbi iji da kuma da wannan safiya Allah madaukakin sarki muna roƙonsa ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ta da sauran kakashi na musulmi gabas ta tsakiya da ke cikin yanayi na yaki Allah ka san wannan kasashe ne na musulmai ya Allah muna roƙonka ka ba su kariya da kariyarka ya Allah ka hana barkewar yaki a wannan kasashen gaba ɗayansu duk masu ƙoƙarin sai sun rugurguza wannan yanki ya Allah ka fara rugurguza ya Allah karka ba su dama ya Allah ka haɗa ka al'ummar musulmi bisa littafin ka su sunnar manzon ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah wannan kasa ta mu muna minka kokon baran mu zuwa gare ka ya Allah ka ba mu lafiya da kuma lafiya ka ba mu shugabancin ka wannan yanki namu na musulmi na arewa ya Allah yana daga cikin inda aka fi ko'ina a wannan ƙasa tashi hankali da kashe mutane da sata mutane ya Allah muna roƙonka da albarkar alƙur'ani da girma da albarkar azumi da muka yi da albarkar idi da muka yau da albarkar wannan juma'a da muke yi ya Allah ka nuna mana ƙarshen wannan tashin na masu yin waɗannan ayyuka ya Allah ka rubuta sarki waɗanda suke daga cikin wani kuma karu ta musu shiriwa ya Allah ka ta shirya da su su shirye waɗanda ba ka rubuta musu shirya ba ya Allah mana roƙonka ka gaggauta mana maganin su كنولا من كرشن سور كتبنا كرمان دام زمن لا فيها تكتور يوام أولا من كنام يسور يكون أن إنك على ذلك القدير وبالإجابة الجديد يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أقول لكم اسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قلنا إلى صلاة يا يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله